Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 22 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke da su Baba zai ba mu kanan labarai. To Hanifa hukumomin Taliban sun faɗa yau Laraba cewa girgizar ƙasar da ta wa ƙasar ta kashe mutane 900 kana ta jika ta wasu 600 a kudu maso gabashin ƙasar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fada a yau Laraba cewa Rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin Severodonetsk. Kanin shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga majalisar dokokin ƙasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu saukin hauhawan farashi da ke da nasaba da yakin Rasha a Ukraine. Tokanin na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amincewa gwamnatin kasar ta soma zartar da dokar hukuncin biyan tara ga mutanen da aka kama da laifin cin zarafi ko yin gazafi a kafafen sada zumunta maimakon hukuncin zaman gidan yari. Ko zage mutum cikin kahohi na sada zumunta na zamani wannan ka ɗauki whatsapp ka ɗauki wani instagram wani facebook an shahe kaso amma fa akwai tara za kuma ku ji cewa kasar japan da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar najeriya ta samar da na'urar taimakawa numfashi a asibitin kwararru da ke birnin maiduguri kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilin nasiru adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Adadin mutane da suka mutu a cikin wata girgiza mai karfin gaske a Afghanistan na ci gaba da karuwa. Hukumomin Taliban sun faɗa a yau Laraba cewa girgizar kasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin ƙasar. Mataimakin ministan kula da bala'o'i na Taliban Maulawi Sharfuddin Muslim shine bayanar da adadin waɗanda suka mutu a wani taron manema labarai a kabul babban birnin ƙasar lokacin da yake ba da rahoton farko ya ce girgizan ta fi muni ne a lardunan patika da host da suke kudu maso gabashin kasar masu iyaka da pakistan hukumar binciken yanayin ƙasa ta amurka ta bayyana cewa girgizar ƙasar mai karfin maki da 6.1 ta afku ne da sanyin safiyan yau laraba a wani wuri mai tazaran kimanin kilomita 44 daga babban birnin lardin coast hotunan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna gidaje sun rushe da kuma buraguzai girgizar ta kuma taba kabul babban birnin kasar ramiz alakbarov jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ya wallafa a shafinsa na twitter cewa aikinsa shine tantance bukatu da kuma mayar da martani bayan girgizar kasar da ta afko da sanyin safiyar yau laraba ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau laraba cewa rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin severodonetsk wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar rasha tana kokarin tura dakarunta masu yawa zuwa donbass shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu maharan sun kuma matsa lamba sosai a kan hanyar donetsk ya ce rasha ta ƙara ƙaimi domin ganin ta kori sojojin ukraine daga muhimman wurare sarhi hadai gwamnan yankin gabashin luhansk na ukraine ya shaida wa kamfanin dillancin labaran associated press a rubutaccen sharhi cewa wurin tamkar cikin wuta ne komai na cin wuta harsashe ba sa kakkautawa ko da na sa'a ɗaya ne Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga Majalisar Dokokin Kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu saukin hauhawan farashi da ke da nasaba da yakin Rasha a Ukraine. Gabanin farcin da Biden ya shirya game da farashin man fadar white house ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa shugaban ya bayar da goyon baya ga dakatar da haraji cent goma sha takwas da digo hudu a kan galan mai ha'i zuwa ƙarshen watan satumba fadar white house ta ce shugaba biden ya fahimci cewa batun kawar da harajin mai ba na shi kaɗai ba ne ko karan kansa ba zai iya ɗauke tsadar farashi da ake gani ba amma shugaban ya yi imanin cewa wannan lokaci na musamman lokacin da yakin ukraine ke ɗora tsadar farashi akan iyalan amurkawa ya kamata majalisar ta yi duk abin da za ta iya domin samarwa iyalai masu aiki damar numfasawa. An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amincewa gwamnatin kasar ta so zartar da dokar hukuncin biyan tara ga mutanen da aka kama da laifin cin zarafi ko yi wa wani kazafi ta yanar gizo a maimakon hukuncin zaman wakafi da aka saba yankewa irin waɗannan mutane a can baya. Matakin da cibiyar 'yan jarida ta ce ya yi daidai ganin yadda abin zai ba da damar fayyace 'yan jarida da masu rubutun ɓatanci a kafafen sada zumunta. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulam Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kudirin dokar da gwamnatin ta nijar ta aike majalisar dokokin ƙasa na cewa daga yanzu duk wanda ya amfani da yanar gizo don yada rubutu ko muryoyi ko hotuna ko bidiyo ko zanen da ke kunshe da bayanan gwada wariyar launin fata ko jahanci ko kabilanci ko bambancin addini ko kuma nuna kyamar baki da dukkan wasu abubuwan da za su haddasa tashin hankali a tsakanin 'yan ƙasa zai biya tarar kudaden da suka kama daga miliyan biyar na sefa zuwa miliyan goma sannan za a hana masa zama a ƙasar har ina masha Allahu. Mai shari'a Mamman Sani Jibaje na daga cikin daraktocin ma'aikatar shari'a ta ƙasa. Yanzu abin da aka sa cikin sabuwar doka ko ɗan jarida kake ko ma ba ɗan jarida ba ne duk wanda ya ma mutum ƙazahi ko ya mutum cikin kahohi na sada zumunta na zamani wannan ka ɗauki whatsapp ka ɗauki wani instagram wani facebook an shahe kaso amma fa akwai tara ku gane kwarai fa akwai sauran laifuffuka wanda suke cikin wannan tsohon dokar ita su an kara musu matsanani. a yayin kuri'ar da aka yi daukacin 'yan majalisar ne suka yi na'am da matakin gwamnatin ta nijar honorable kallamu tari shine shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin doka a majalisar dokokin kasa komisiyon kashi alkawali ne wanda shugaban ƙasa bazuma ya ɗauka ga 'yan ƙasa wanda ya ce zai ba su izinin su miƙe su su faɗi albarkacin bakinsu bisa ga duk sha'ani wanda ya shahi eh, zamantakewa da cigaban kasa to ka gani in kuma suna da ɗarɗaɗin cewa idan na yi kuskure cikin magana ta zan je gidan kaso yakan iya kawo ɗan ƙasa shigar je ga yin wata magana to ko da yake magana zan ƙi nutsuwa kan ta kahin an ba da damar mutane su haɗi to ko da za ka kuskure kuskuren nan ba zai ja maka zaman kaso ba sai dai tara. Daga lokacin soma zartar da dokar hukunta mutanen da aka kama da laifin cin zarafi a kafafen sada zumunta wato 2019 kawo yau dimbin 'yan adawa ne hukumomi suka kulle a gidan kaso. Mafari kenan 'yan majalisa na jam'iyyun hamayya suka yi na'am da gyaran fuskar da gwamnatin ta gabatar in ji honorable Usman Hassan ko da yake ba girin girin ba ta yi mai in ji shi. Mun gani da in 'yan adawa ya yi iri wannan lahi za a zo ba ma tambaya wani abu sai a rahe shi amma in 'yan majority ya yi wannan ilahi ko rana guda bai cikin kaso yalla ma ana ta yabon shi ya yi abin kwarai to wannan bai kamata ba a ra'ayin sakataren watsa labaran cibiyar 'yan jarida suleiman umaru bura mai gurbin hukuncin zaman wakafi da biyan tara mataki ne da zai ba da damar bambanta rubutun 'yan jarida da na waɗanda ke fakewa da kafafen sada zumunta don cimma wata muguwar manufa cin zarafi da wannan zagi wannan ba aiki bane na ɗan jarida ƙwararre ɗan jarida wanda ya san aikin shi san ƙa'idodin aikin shi da wuya a samu wannan kuskuren daga gare shi da dama ce ma wanda take sawa kamar a bambamce lalle dan jarida da wani wanda ba ɗaya ba a cikin wani yanayin da ke A shekarar 2019 ne gwamnatin Nijar ta kafa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta bayan la'akari da abin da ta kira yawaitar cin zarafin manyan mutane a irin waɗannan dandali na muhawara. Yayin da 'yan hamayya ke ganin abin a matsayin wani yunkurin rufe bakin jama'a Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga baba Yakubu da ci gaban labaran duniya. kafofin yada labaran koriya ta arewa sun rawaito cewa shugaban kasar kim jong-un ya kira taron manyan sojojin kasar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ce yau laraba babban taron kwamitin sojan ya fara ne a jiya talata kuma zai hada ne da yin nazari akan ayyukan tsaro a wannan shekara da kuma tabbatar da ayyuka masu muhimmanci da gaggawa don faɗaɗa ƙarfin soja da aiwatar da manufofin tsaro tattaunawar da yana zuwa ne a daidai lokacin da koriya ta arewa ta cika a shekara mafi tarihi da ta harba makaman ballistic ciki har da makami mai linzami na farko da kasar ta yi a cikin kusan shekaru biyar mai karfin isa wata nahiya a ƙarshe adadin 'yan ƙasar new zealand da ke kallon ƙasar china a matsayin barazana ta siyasa ga yankin ya ƙaru a cewar wani sabon bincike cibiyar asian new zealand foundation ita ce ta gudanar da binciken wata kungiya mai zaman kanta a wellington tun daga shekarar 1997 kungiyar ta nemi jin ra'ayoyi 'yan kasar new zealand daga cikin mutane sama da dubu ɗaya da aka yi nazari a baya-bayan nan kashi goma sha uku cikin ɗari kawai ne suke kallon china a matsayin abokiya ra'ayin da ba shi da yawa kashi hamsin da takwas cikin ɗari na mutanen da suka ba da ra'ayoyinsu sun yi la'akari da ƙasar china a matsayin barazana ta fannin siyasa wannan fargaban ya karu daga adadin bara na kashi 37 cikin 100 gidauniyar ta ce ra'ayoyin 'yan kasar new zealand suna la'akari da labaran kafafen yada labarai wanda suka tsara yadda bai ke ci gaba da dagewa a yankin tekun pacific da kuma burinta na yankin tekun kudancin china kashi goma a cikin ɗari na masu amsa binciken sun yi la'akari da cewa china za ta yi aiki da gaskiya a duniya babban daraktan gidauniyar asian new zealand simon draper ya ce alakar da ke tsakanin kasashen biyu ta kasance galibi ta kasuwanci amma ta ƙara cuɗanya a fannin siyasar duniya gwamnati a wellington ta bi sahun australia wajen yunkurin dakile burin tsaro da kasuwanci na beijing a yankin tekun pacific wanda makwabta biyun ke ɗauka a matsayin tasirinsu ne a al'adance. A gaida ya baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kasar Japan tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da wata na'urar taimakawa numfashi da kuma wasu firij-firij masu amfani da hasken rana har sama da 20 a asibitin kwararru da ke birnin Maiduguri. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. kasar japan da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar najeriya su samar da wata mashin da numfashi da ake kira oxygen da kuma wasu firjire har sama da ashirin asibitin ƙwararru da ke nan cikin garin maiduguri ana daidai irin wannan injina irinsu na biyu a tarayyar najeriya da aka ce yana taimakawa marasa lafiya sosai kasar japan ta ce ta samar da wannan kayayyaki ne don saboda bunƙasa harkokin lafiya a wannan shiya musamman waɗanda suka yi fama da rigingimun 'ya'yan ƙungiyar boko haram shi ko ambasadan kasar japan a najeriya mr masunaga kazuyushi ya yi bayani yana mai cewa ya ce sun samar da waɗannan kayayyakin kiwon lafiya ne don samar da ingantaccen harkokin kiwon lafiya. The notable Japanese contribution together with Nigeria in the healthcare sector in ya ce sanannun gudunmawa da aka bayar shi ne. da haɗin gwiwar gwamnatin najeriya ta ɓangaren kiwon lafiya shine wajen yaƙi da cutar polio a najeriya japan provided funding to purchase polio vaccine conduct house to house polio vaccination campaign ya ce kasar japan ta samar da kudade don yakar cutar polio a najeriya da kuma samar da wasu taimako don a siyo alluran daga na polio wanda ake gudanar da yaki da polio a gidaje wanda kuma suke taimakawa al'umma wajen yaki da wannan cuta shi ko gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum wanda mataimakinsa alhaji usman kadafure wakilta ya kara da cewa this oxygen plants and solar direct drive refrigerators can go a long way in complementing the effort of borno state government in providing healthcare facilities. Ya ce wannan mashin na oxygen da suka aiko mana da kuma firiji-firiji masu amfani da hasken rana zai taimaka wa gwamnatin jihar Borno kwarai wajen ci gaba da ƙudurinta na harkokin kiwon lafiya a jihar. Ya ce ko da shige gwamnatin jihar Borno suna ƙoƙari wajen samar da ababen kiwon lafiya a wannan jiha da cewa muna samun wannan taimako daga wajen gwamnatin Japan. The aim of this project is to strengthen the health system of conflict affected and hard Ya ce makasudin wannan ayyuka shine da na karfafa harkokin kiwon lafiya a wuraren da ba a iya kaiwa da kuma wuraren da wannan rikici ya shafa musamman ma a jihar borno shi ko shugaban hukumar bunƙasashiyar arewa masu gabacin najeriya dr muhammad alkali wannan profesa umar bobi wakilta ga dai abin da ke cewa this was indeed a very fruitful collaboration involving the North-East development commission the borno state government the embassy of japan to nigeria and united nations office for project service ya ce wannan kyakkyawar dangantaka ne tsakanin hukumar sauran gasashiyar arewa masu gabacin najeriya da gwamnatin tarayyar najeriya da ofishin jakadancin japan da ke najeriya da kuma ofishin majalisar ɗinkin duniya This Ya ce an tsara wannan aikin ne da gida haɓaka harkokin kiwon lafiya a Najeriya da kuma yin amana da harkokin kiwon lafiya a ƙasar. Shiyar Arewa masu gabacin Najeriya dai na da kashi bakwai, na 'yan gudun hijira da ke tsugunni a sansaninsu. su wanda ke tsugunni a cin da kuma rashin kyawun muhalli wadda hakan na iya jefa su cikin sababin kamuwa da covid-19 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria a gaida haruna dauda biyu yanzu kuma ga shirin arewa a yau nasiru gare ka domin arewa da da yawan barna ba kariya arewa a yau masu raro barkanmu da dawa shirin arewa a yau da ke kawo muku lamuran da suka shafi jihohin arewa mai jihohi goma sha tara da suka hada da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin arewa a yau za mu shiga gudi da ke jihar nasarawa don jin bayanin akasin da ya samu shugaban karamar hukumar kefi muhammad baba shehu da ya gamu da masu satar mutane har jami'in tsaronsa sajan alhassan ya rasa ransa daga nan mun hamza al-mustapha zai bayyana mana hanyoyin tabaron masana tsaro na samun sa'ida Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban Bayan aukuwar sace shugaban karamar hukumar kefi Muhammad Baba Shehu wanda ya taso daga wani taro a lafiyar jihar Nasarawa da Allah ya sa kuma ya samu kansa yanzu sakataren karamar hukumar Abdullahi ya yi karin bayani. Wallahi rayuwar nan akwai ban tsoro. ya kira ni bayan ya tashi daga program namu na koba ya kira ni a ran 6:20 ya tafi lafiya eh. ya ce min program namu na koba gobe a abuja yau ne ko gobe na ce mishi gobe ne eh mi koba yawa eh ce yawa na tunanin zan ha mi mi koba kefi All Boys Association to ina ji akan muna da dina and award night wallahi to sai ce min ya tafi lafiyan din to yaran system tufa sai kira ni sai ce min cewa zai ban lafiya kenan program namu gobe ne ko yau sai na ce mishi gobe ne sai ce da very good din dama ya in ya zo zai wuce Abuja mm. unfortunately sai na ce mishi a gobe ne sai ce da very good to kaga zai iya meet up sai ce eh kaji abin da muka yi da shi kenan the next thing kawai shine aka kira mu aka ce mana ai eh, ga abin da ya faru an kashe ordin na yanzu ma an zo da gawan kenan yanzu nan samu da sauki na odin ya ci eh, amma shi da one of his eh, wanda ya tuka shi sun eh, kidnap na shi. Wan bana na jiya ya faru a wajajen gudu ne go? Eh a daidai wajajen gudu. To. Just after water work. then kafin gudi wajen wayan su mangorori haka nan ne abu ya faru. Wan bana zuwa yanzu mutanen da suka yi wannan satar an tura jami'ai su bi su ne ko ana jiran sai sun bugo waya a san inda za a yi. eh to ba mu san ko an tura jami'ai sun je wurin din sun je area commander na akwanga da dpo na gudu duka sun je wurin Eh sunan sunansa shi wadali Alasan Kofra eh, eh Sajin Alasan. Amma bala wato wannan gurin an ce yawanci matsalarsa wajajen magariba ne da kuma in dare yayi. eh haka haka ce duk kefi yanzu haka ana cikin juyayi da zaman wallahi wallahi kowa da kowa ya shigo nan abun ba ce komai wallahi matasa da manya duk gashi an zan haɗu Kula wannan suna yawan faruwa a gunni ko yan eh, kwanaki. yana yawan faruwa a labarin da muka samu an ce shekaran jiya sun yi a wurin jiya ma sun yi labarin da muka samu kenan. Kwanakin baya da ana cewa wannan da hanyar ta fi lafiya ta fi hanyar gidan waya din nan ma ma yanzu abun duk ya nuna ya ɓaci kenan ma dai. Ai nan kai daidai abun ba ma ce komai. Kasan kawai tana bukatan addu'a. Tana bukatan addu'a. Kana gida damuwa in ka fita ma gidan damuwa kuma dole a fita a nemi abin da ci Allah ya kawo mana karshe wannan Allah ya kawo mana karshe wannan sakatare bari in kyale ka don naga kuna cikin juyayi sai an eh, samu wani labari cikin juyayi yanzu jama'a duk an fito daga ko ina cikin garin kefi an haɗu a nan mun kai shi anguwar nasu yanzu yalwa mun gode sosai oh, na gode eh. wannan kenan Allah ya kiyaye gaba arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya. Yanzu ga masanin tsaro Manjo Hamza Al-Mustapha da ya yi magana kan hanyoyin samun sa'ida. Arewan nan ta sai an bi ta hikima da yawa. Na farko zan gaya maka fi sabilillahi daga abin da na gani. Arewa idan gari Allah ya waye su manyan arewa ba sa tuntubar kansu. In ka ga har wani daga wata jiha a cikin arewa jihohi shataran nan yana magana da wani yana magana da shi ne akan kasuwanci ko wani abu da ya shafe shi amma ba sa tashi su ɗau waya me ya faru a gurinku menene zami me ra'ayin abin da kuke yi ya za a kare arewan wanda suka ga sun tashi suna yi su kuma an mai da su kaman wawaye ne ba a ɗaukar su da girma da mutunci arewa aida tana da arewa consultative forum to ina consultative forum yaushe suka taba zama elders forum su yi nan su yi nan su professor ango abdullahi ai kaga ba a cika girma masu ba ma amma suna nuna kishin kasan amma da in sun zo sun yi magana a ba su karfi da mutunci a goyi bayan su suna magana akan kare arewan kanta da gwamnati da kuma 'yan eh, uwansu manya na kudu za ka gani cewa daga arewan ba a ba su girma da mutuncin da ya kamata waɗansu kuma daga cikinsu za ka gani kamar gwamnoni ko ministoci ko sanatoci su kuma a tsorace suke da su don wani lokacin suna tabo abubuwan da su suka kasa yi to kuma su suke da mulkin to matasa kuma na arewa kullum ga suna akan rashin aiki babu hanyar tara masu kuɗi na arewa ko jihohi na arewa akan su tashi su ba da kuɗin da za a rika tallafa yara na suna samun aiki don yanzu kowane irin takardu ka samu na digiri samun aikin ya yi wuya to ba ma hikimar kirkiro ma'aikatu kuma arewa yanzu maimakon ma a zauna a ga ina arewa take yanzu in ka duba ita ce koma baya wajen banki ita ce koma baya wajen noma saboda baka isa ka je daji ba za a sai a sace ka ita ce koma baya wajen tsaro ita ce koma baya wajen tattaro kan yaran ma a san a ina ma yaran suke kuma me suke yi iyaye ma ta kansu suke yi saboda talauci na su ce suna duban me yaran su suke yi to kullum za ka gani fitinar ƙara ƙaruwa take magana ce oke arewa yau wane ne zai tashi ya magana au cikin sarakuna ne au dattijawan ne au 'yan siyasa ne ko shugabannin matasan ne yanzu kama wannan matasan da ka ina ta jekaran jekaran tare da su ai kaga don mun samu musu hanya haka to da a ce akwai waɗansu matasan a waɗansu ɓangaren na jihohin gaba da za a rika haɗa su a mai da su manya saboda abin da yana neman kuɗi yanzu amma ban ga jiha guda ɗaya da take tallafa wa matasa ba ko kuma su ce sun hana kaza ko sun tashi sai an dakile magana kwaya ko an dakile magana shigo da makami ko kuma tafiyar da um, uh, sayar da makami a arewa da sauransu babu gwamnonin aikinsu suke daban dattijawan arewa daban arewa consultative forum daban ba masa zaman jam'iyoyi daban kowa daban maganar da arewa za ta taro a haɗa kai a kuma yi program na kowa da kowa ana tuntuɓar juna bayan kowane wata uku misali duk wata fitinar ba za a yi ta ba kuma za a ga arewar a danke take martaba mutuncinsa zai dawo arziki zai dawo amma saboda kowa ya kara zaba kowa gabansa ya kama yake abin da ya ga dama kaga sarakunan ba a ba girma dattijawan babu girma arewa consultative babu girma gwamnonin babu girma sanatoci eh, eh, yan majalisa haka kowa sai dai zaɓe ya zo a yi har har har daga mutum ya samu mulki an manta to wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba shi yasa sai an gyara an dawo an zauna mu da aka san mu da ɗabi'a ta girmamawa ƙanana na girmama manya eh, an san mu da ɗabi'a da muka sani da aka taso da ita yanzu duk wani ɗabi'o'in da yake yana haɗa kan arewa babu su to saboda an yi sakaci ne to wannan sai an zo an gyara an haɗa kai gaba da an yi martaba arewa za ta dawo ma'ana dai babu wani jagoranci na musamman da yake haɗa dukkan mutane arewa waje ɗaya wannan warwar babu shi wanda suke kokarin su yanzu ma ne elders forum su professor ango abdullahi su kuma za ka gani suna aikin ana ɗaukar su tamkar makiya ne ga wanda su kuma suna ganin kamar mulkin hannunsu yake wannan kuskure ne mai karfi saboda haka yanzu ba wata murya za ta tashi ta ce arewa ki zo nan kuma ta taro a hakan kuma cikin girmama don cewa za a ceci arewa da shi babu shi kaga tuntuni waɗansu daga cikinmu da muka gano wani abu da libya take yi duk ilimin da ka je za ka nema to sai an koya maka sana'ar hannu to sana'ar hannun nan in ka zo fita makaranta sai a baka certificate wannan certificate na sana'ar hannu watakila aikin plumber ne aikin electrician ne aikin kafinta ne kowane iri da ayyuka ga sunan barjaka amma za a baka certificate na digirin ka daban na wannan sana'a daban in ka fito ka kasa samun aiki sai ka ɗauki wannan na sana'ar hannu da ka samu sai ka kai banki to da gwamnati da bankuna suka yi yarjejeniya idan ka je ka nuna musu sai ka ce ga irin sana'ar da zan yi ga kuma irin girmanta ga wurin to sai a baka kuɗi daidai da wannan bankin suna bi akwai kuma wakilan gwamnati suna bi masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da mayar hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Ya ce hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu 'yan ta'adda suka yi. Babban tashin hankali ne, ya Allah ka ƙara shiga tsakanin nagari da mugu amin. sai saƙon haɗin gwiwa daga usman kasim kiringim na arewa jihar da magaram a jamhuriyar niger tare da ibrahim yakubu kiringim da abari abdullahi kiringim da magajin soja kiringim suka ce hakika yunkurin horas da kwamandojin sojojin najeriya da rundunar sojan amurka ta yi abin ayaba ne muna addu'ar allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron najeriya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito daga ali Alhaji Haruna jihar Jigawa, Najeriya. Ya ce ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Nijar da Najeriya da kamar da Chadi. Cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga kasashenmu baki ɗaya domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci. Amin. sakon nono sani unisari daga jihar yobe ya ce hakika wannan matakin da wata kotu ta dauka a birnin abuja na hana hukumar zaben kasar mu najeriya wato inec dakatar da yin rajistar katin zaɓe tabbas hakan ya yi daidai muna fatan allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga 'yan kasar mu baki daya Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu mai kifi unguru jihar Yobe. Ya ce ku bani dama ne jan hankali ga al'ummar Najeriya dangane da muhimmancin katin zaɓe. Domin ni ana ganin katin zaɓe ya fi dubu ɗari muhimmanci ga ɗan adam. Domin wannan katin zaɓen zai iya cetar rayuwar miliyoyin al'umma ta hanyar zaɓen shugaba na kwarai. Da fatan kowa ya mallaki nashi a ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu ikon zaɓar shugabanni adalai amin mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hanifa a takaice adadin mutane da suka mutu a cikin wata girgiza mai karfin gaske a afghanistan na ci gaba da karuwa hukumomin taliban sun faɗa a yau laraba cewa girgizar ƙasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin ƙasar mataimakin ministan kula da bala'o'i na taliban maulawi sharfuddin muslim shine bayanar da adadin waɗanda suka mutu a wani taron manema labarai a kabul babban birnin ƙasar lokacin da yake ba da rahoton farko ya ce girgizan ta fi muni ne a lardunan patika da host da suke kudu maso gabashin kasar masu iyaka da pakistan ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa yau laraba cewa rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin severodonetsk wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar rasha tana kokarin tura dakarunta masu yawa zuwa donbass shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu maharan sun kuma matsa lamba sosai a kan hanyar donetsk a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya kira a yau laraba ga majalisar dokokin ƙasar. da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wuni lafiya.